Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Ƙungiyoyin 'yan raji na ƙasar Iran sun faɗa a kafafen sadarwa na zamani cewa dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a titunan biranen lardunan Sistan da Balochistan da ke kudancin ƙasar Iran a jiya Juma'a da ma babban birnin lardin Zahidan. wani hoton bidiyo da aka kafe a kan twitter da kafar zamani ya nuna gagarumin taron masu tattaki a kan titunan zahidan sashen fashion na muryar amurka ya rawaito cewa dubban masu tattaki a jiya juma'a sun yi tawakin sukar gwamnati a kan shafinta na yanar gizo da twitter kungiyar people's mujahideen ta kasar iran ta kafe wani bidiyo kane ta rawaito cewa a jiya juma'a an kuma gudanar da zanga-zanga a birnin galikesh a lardin gulistan da ke arewa haka zalika aka gudanar da tattaki a sanadaj babban birnin lardin kurdistan a jiya juma'a kuma cibiyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na iran da ke zaune a birnin new york ta ce sojojin jamhuriyar musuluncin sun kama likitoci da ma'aikatan lafiya da dama suna tsare su suna azabtar da su kuma suna kashe su saboda suna jinyar masu zanga-zangar da suka samu rauni a jiya juma'a kasar china ta yi watsi da kudirin majalisar wakilan amurka na yin allah wadai da beijing akan wani balan-balan leƙin asiri da ake zargin na china ne da aka harbo shi a saman ruwan amurka a matsayin katsalandan siyasa ne kawai da kuma son burgewa china ta bayyana karara rashin amincewarta da kuma adawarta ga wannan matakin in ji kakakin ma'aikatar harkokin waje mawunin a jawabin wuni wannan kudirin da ya samu amincewan bai daya a ranar alhamis ya yi tar da yunkurin keta yaucin amurka da kuma yunkurin yaudarar kasashen duniya ta hanyar shirya karya game da gangaminta na tattara bayanan sirri an republican sun caccaki gwamnatin biden da rashin harbo balan-balan a cikin gaggawa amma duk da haka baki ɗaya 'yan majalisar sun kada kuri'an amincewa sai dai china ta hakikance cewa balan-balan ne na farin hula mai binciken yanayi da aka fasa shi amma dai bata nuna wadda ke mallakarsa ba ko kuma ta yi karin bayani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar white house ta sanar a jiya juma'a cewa shugaban amurka joe biden zai je kasar poland a ranar ishirin ga watan fabrairu domin ganawa da shugaban poland andrej duda da kuma kawayen amurka a gabashin turai ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu tana bayyana kararra cewa amurka na tare da ukraine a duk lokaci in ji john kirby kakakin fadar white house a kan sha'anin tsaron ƙasa sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da rasha ta kai da safiyar jiya juma'a a ƙasar ukraine munanan barin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula kana ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki a cewar wakilin murya amurka ana shanikova wanda a halin yanzu take a can birnin kiev ministan makamashi heman halushinikov ya tabbatar da an kai hare-hare a kan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na kasar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira munanan hare-hare na rasha da kalubale ga kungiyar tsaron nato da kuma tsaron bai daya wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa kuma dole ne a dakatar da shi a wani jawabinsa na faifan bidiyo yiwuwar kukutar da ragowar mutane da suka makale a cikin buraguzai a turkiya da siriya biyu bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na cin tura amma a jiya juma'a an ceto mutane da dama daga larjin hataya na kudancin turkiya da ya lalace ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni shida da haihuwa jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afka wa yankin kai iyakokin turkiya da siriya ya haura dubu biyu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne don duba halin da ake ciki dangane da rikicin Boko Haram da yake ci yake cinyewa. To madalla. a yau mazanta ne da ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka kafa kungiyar civilian jtf wacce ke marawa jami'an tsaro domin shawo kan aika-aika irin na 'yan boko haram a wannan yanki mun samu tattaunawa da abba aji kalli wanda ake kira elda wanda muka taɓa batutuwa daban-daban dangane da wannan rikici ciki har da batun yiwuwar ɗauko sojojin haya domin marawa dakarun najeriya don gaggauta kawo wannan rikici da ya ɗauki shekara da shekaru ana gwabzawa da kuma irin rawar da dakarun ruwan najeriya ke takawa musamman a yankin tafkin chadi domin hana 'yan boko haram din sakat ta cikin ruwa amma da farko abu aji kalli wato elda ya taɓo yadda aka yi suka kafa kungiyar civilian jtf eh mu muka fara ta kuma ah, na kai daga uh, commander na unit sector 5 har na kai matsayin uh, set coordinator na civilian jtm idan muka duba wannan tarzoma da ya faru a yankin arewa maso gabas wanda a baya ya mamaye lakcar gaba daya ya girman wani matsala ke eto eh kasan uh, manyan mu sun faɗa in gobara ta tashi gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba to fa brigade goma ba zai kashe wannan gobaran ba shine abin da ta sa ya same mu to akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abin da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da ba mu kai zuwa waraka ba shine matsalan yanzu a tunaninka kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne ato in an zo na an duba shekarun baya in kuma ka duba halin da muke ciki yanzu ai sai mu ya yaka mu adalci mu faɗa gaske gwamnati ta yi ne ko ta gaza to mun da muka fito a jihar borno a yanayin da muka sinci kanmu a ciki a halin da muke ciki yanzu gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara um, a baya wasu na ganin cewar shekara kusan goma sha biyu yanzu ya kuma dace gaba ɗaya mayakin nan ya zama tarihi to amma tun da hakan bai samu ba a wanda suke tunanin ya kamata a ɗauko sojojin haya a kawo borno da arewa maso gabas domin a yi wannan yakin me ra'ayinka kan wannan <laughs> sojojin haya kuma ina sojojin mu suka tafi kuɗin kuma akwai kalubale ne a wasu wurare na jihar borno da kuma arewa maso gabasin gaba daya kuɗin da aka ɗauki za a ɗauki sojojin haya din a sa cikin sojojin mu mana kai malam bari ga gaske magana ka je kar a ga laifin soja billahi la ilaha illa huwa duk fitna da muke cikin yan siyasa suka da samana wannan abin yau in sun ce ba sa so wannan abu wallahi gobe zai kare Tun eh, abin na kansu suke wannan abin in ba za su yawa da su ba soja eh, fili mana su gani ko abin zai kare ko ba zai kare ba a cire siyasa cikin wannan abin rayukan mutane ne ba yake tafiya a cire siyasa a ciki kai kina yanzu ka goyon bayan ɗaukar sojojin haya don me za ka sojojin haya saboda a kawo ƙarshen yakin da gaggawa mu ba za mu iya karasawa ina so ka bari mu da kai baya da in wani turzoma ya tashi a kasashen afirka najeriya take kai sojojinta ta samo ta kashe kudinta ta kashe resources ta a wajen ta kawo zaman lafiya kuma a komo gida ba nasara sai ka tambaye kanka me yake faruwa siyasa da a ciki kuma siyasa na kasan waje ne a ciki wanda shugabanninmu in ba tare da wainan munafuke na kasashen wajen nan ba ba za su yasu rayu ba su suka da sama cikin wannan fitila to yanzu wani mu dawo magana kan sha'anin tsaro na ruwa kamar da farko wani kalubale ake samu musamman a wannan yakin musamman ta wurin da ya jibanci waɗannan bangaren roro din a to yanzu kasan kowa kawai hankalinsu kan sojoji sojoji sojoji ne in fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba ya fi shi yawa so eh, amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da chad niger cameroon sojojin jirgin ruwa sun yi kokari don ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba sojan kaja ne ba zai ba zai kama ka kama ka subirin kan ruwa ba yanzu ina son ga min wannan matsalar ne aka samu a baya kafin a kawo sojojin ruwa da kuma bayan an kawo su kuma aka samu aka samu solution matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu akwai munafurci a zuciyarsu don yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mu mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba amma da dodo ya koma kansu suka fara taba su sai suka fara kawo haɗin kai to yanzu da sojojin ruwan namu da nasu sun haɗu ana kai bari ga maka wani abu ma aka ji don sojojin ruwan yanzu haka suna amfani da matasa a wannan wajen an ba su kwale-kwale da abin nan masu da kansu matasa suna patrolin wannan wajen so kaga wannan maci gaba ne mun ji kamar da su yan boko haram in suka yi aika-aika ko kuma suka saci mutane ko abubuwa kan nan suka yi amfani ta ruwan ne su gudu shiga wasu wurare kan nan a baya yanzu mai ake ciki to a yanzu din ma akwai subulu-subulun da ke kan ruwa ta gefen najeriya wanda yaran nan suna ciki to alhamdulillah yanzu da fitowan da aka hada sojojin haɗin kai na kasashen eh, na lechat daɗin abin shi komanda mai general ibrahim khalifa khalifa ibrahim da shi ne goc 7 division na operation haɗin kai to yanzu shi ne komandan a can da shi ta eh, komanda wanda mai barin gado yanzu wanda aka ɗauke ga mai general chris eh, garba musa dama sun san juna kuma irin aikin da suka yi ba kare ba an samu ci gaba sosai a yanzu haka ai abubuwan yana raguwa ka san in shi abu za ka yi ka faɗa gaskiya mu yi akan mu in suna yi za mu ce suna yi wallahi ba sa yi za mu fita mu ce ba za mu ji tsoro ba za mu faɗa ba sa yi din idan muka duba irin barazanar tsaro da kungiyar boko haram ta muku a jihar borno da arewa maso gabas a baya da kuma halin da ake ciki a yanzu idan aka ce ka yi waiwaye domin ka yi shari'a kan halin da ake ciki yanzu me zaka ce ah to a yanzu alhamdulillah tunda zan shiga ɗakin na yin kwanta in yi bacci da na isa ka zuba abinci kana ci kana yanzu ne zaka gudu ta ina zaka yi zaka fita masallaci zaka ce yanzu ne ta ina zaka yi yanzu sai in yi tafiya na ko ta ina ba abin da zai faru da ni zan shiga in kwanta in yi bacci to sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah tunda yanzu har wani sadakar gamman a jihar borno za ka tafi ba escort to alhamdulillah da ka isa da a kofa guda ɗaya ne a maiduguri hanyar kano maiduguri road ne kawai ba wani kofa a yi duk a ribe take ta yanzu ana tafiya to alhamdulillah ɗazu cikin jawabin ka na turanci ka taɓo bayanai akan marayun da ake bari har ma ka faɗa yawan su da kake kana ganin kana fargaban nan gaban bai wani ba kai ba zai iya zama wani abu daban kamar za ka dan maimaita wani abin da ka turanci kamar da hausa eto eh shi alhamdulillah wannan da abin da nake gaya maka tun lokacin ah, his excellency ah, senator kashim shatima yana gwamno muke da wannan adadin da na gaya maka dubu sama da dubu arba'in da biyar marayu wanda ba uwa ba uwa to shin gwamnatin borno tana iya kokarinta ita gwamnatin tarayya menene ta shirya a wayannan marayun shi da kullum ne nake faɗa da babban murya shi gwamnati tarayyar wani ne me take yi ta taimaka a gwamnatin borno da gwamnatin borno yanzu abu ya yi mishi yawa gaskiya ba farfasa ba gana umara zulum irin ma ɗawainin da yake kansa wallahi in ka ɗora yanzu gwamnoni za su ce ba sa son wannan kujeran shine gine-ginen local government shine rufe idp shi yake kai musu abinci shi yake ɗauke su ya kai su yanzu a borno almost idp duka a rufe a mai da mutane garuruwansu to kai takamaimai menene fargabanka kan marayun nan fargabana in ba a kula da su ba ba sai mun bada gwamnati ba masu hannu da shuni ma ya kamata su shigo kana kai yaron ka makaranta ka ba yaron ka mota babba yana ja su suna buga ball a hanya suna yawo sun rasa iyaye sun rasa kulan iyaye ba wanda ya tosaya musu to fa yaron nan suka gima ba zuciyarsu ya riga ya zama dutse ba tosaya zuciyarsu to wallahi tallahi ba tara ba Allah kare ya kawo mana wannan abin wala za mu su cika mu fiye da halin da muka shiga na boko haram duk imani da guda zuciyarsu ba kawo su ciki ba ba nuna musu tarbiyya ba ba kula da su ba saboda haka jama'a masu tashi su tallafa kuma muna kira da babban murya gwamnatin tarayya ta samo wani hanya da za ta yi ta taimaka a gwamnatin borno a wannan fannin a tallafa wa na marayu Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin shi bakon namu wato abba aji kalli wanda ake kira elda da kuma solomon abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina. a tsakanin garin kwa da kuma garin dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta dawakin tofa garin tattara dai mai taken tattara dangi garin ba'awa usulinsa garin hausawa ne kafin daga bisani fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin fulani kuma dagacin garin ya shaida min to suna na injiniya ala abdullahi kuma ne sarkin fulani tattarawa wato dagajin wannan gari na tattarawa da ke cikin karamar hukumar bajin toba jihar kano wannan gari ya samo asali ne tun daga hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada kano da su gaya to kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa aka kamata gabanin jihadin shehu usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakannin fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta wanda ake musu lakabi da ba'awa daga ƙasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata fomina ko yola akwai shi kakanmu ana ce masa ardo aliyu abi abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif dari bakwai da yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba hmm. kaga gabanin haihuwar shehu Usmanu ma kenan domin da shi da ɗansa har artajara duk sarakunan haɗa ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to ga baya kuma ɗan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shine ya gaje shi shine limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi shi na harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman ci ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici ɗin akwai wani gari da ake cewa yola nan kwayansu yana nan sai tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen harɗo adamu jara dan hmm. cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato isiyaku fagen fulani da shi aka wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ba kasa a garin tattarawa a ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗin sarkin fulani ka yi batun yola ka ce kamar wajen kasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu ila na kano yawala ta cikin birni kamar alamin mu ce amma ilahan suna nan sun bazu cikin kasar kano gaba daya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari tun fil to daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa na to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin in ban da mu fulani sai bare bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe yaƙe tsakanin mu da magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafuwar jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can ƙasar garko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal wata sabuwar tattarawa sabuwa dal shine asalin amma yanzu dal kawai ake cewa ko da garin tattara zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu ba ba ba ba mm. da kufayensu na to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya eh to sana'o'in da suka fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huci na fulani saboda fulani daga ko'ina suna zuwa suna sauka a tattarawa yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma to mu dan koma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin fulani za a iya kiyasta kamar sarkin fulani nawa ne suka mulki tattarawa ya zuwa kanka kaga arda abu abi arda adamu jara sarkin fulani isyaku sarkin fulani umaru sarkin fulani ibrahim sarkin fulani abubakar sarkin fulani muhammadu babba sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kano sai ni kaina to ina ga goma ne ko sha daya sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai a nan kasar dakin tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin Kano duk ɗalibansa ne a shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garban biki da kake ji din nan kufayen suna nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tafi biki to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya don ganin ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu da ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi katsina sakkwata duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi mm. sai makaranta da makarantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar kano wanda sarkin fulani kuma dagacin garin injiniya ali abdullahi mai kano ya shaida min To ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar ƙabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da jiyayi mu da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.